Assalamu alaikum la family to liƙe frontier inda an kai tsakanin Niger da Benin ga dalilan da yasa ashe babanmu Premier Minister Lamin Zen ya ce a liƙe. Sai ku yi sharti kowa ya sani tunanin nan ku kusa shi cikin comment. Kuma ku yi follow don bakin ciki ba ku yi follow saboda sabin bayanan ya. Ashe dalilin da yasa na babanmu Lamin Zen ya ce a liƙe frontier in na Benin akwai armée Française. can ƙasar Benin zamne kenan an bude frontier in nan na Niger suna iya su kudowa su shigo Niger boye suna iya shigowa su kai hari Niger ko su turo terrorist cikin Niger shi yasa babal lamin zan ya sa security nan saboda tsaron ƙasar mu wallahi babal lamin zan akoko da tunani da fikira masha Allah vive Niger gaskiya mun samu dirijan manya har ma kan te ifo dalili fono te kan ir babala min zan premier minister ne im frontiero dabu banci in ferfa problemo kan te ane im ga dabu ashe larme français no gonodin benera imani gara inga yo kenan an im dugin nyame sécuriser amma ga sini ne ima dabu tarmu igin gidan larme français ngin furu gidan terroriste yangi kagir borai halakandi haram fahammi shi yasa an ka bude frontier tsakanin Najeriya Najeriya babu larme France babu larme France na Amurka can da na France can kenan babu ba ta yiwa a ce su shigo da da, da Najeriya su yi Niger babu dan shi an ka bar hanyar Najeriya da Niger bude amma ta bene an ka like dalilin da yasa akwai larme France cikin abun ga sai pour cela on a fermé ça voilà en France On a fermé notre frontière du Niger à cause de l'armée française qui se trouve au Bénin. On ne sait jamais. Ils peuvent nous attaquer à n'importe quel moment. Mais c'est chiant, quoi. Merci, notre président. Et notre président et Abdurrahman Chani, son premier ministre, la Menzen. Chapeau à vous, là le Tout-Puissant protège notre pays, le Niger, et les autres pays. euh, qui sont en difficulté à Rangbamekada Sam. Yutalsonana Kwana, la famille, allons nous prier. Moutemu Isalla, ou tenir Moukoy Djengarehi. Naman Tcheka, je vous love, je vous t'aime, je vous. Moi, famille, mon pète.